yayin da aka canza waɗansu bayanai domin a sa su a cikin wasan kwaikwayo an nazarto wannan labari na gaske domin a tabbatar da gaskiyarsa kuma a gabatar da shi kamar yadda ya faru. to bisa ga al'adarmu na fulani ni yaro ni ne da sassafe ni ne na farkon tashi bayan na tashi zan ɗauki wuta domin in je in fura ma shanu bayan na fura ma shanu domin wutan nan ya kori kudan da yake damun su ba haka zan dawo da iyayena da wurin sai in ɗauki ƙwarya in je yi tatsan nono bayan na gama tatsan nan zan saka 'ya'yan shanu su je su sadu da iyayensu daga wurin sai in shiri domin tafiya kiwo domin bisa ga al'adarmu kowane yaro aikinsa shine kiwo don haka duk wanda baya kiwo ya zama dan iska ne bisa ga al'adarmu to sana'a na kenan tun farko na. ina son babana da yawa don haka duk abin da babana yake yi ina son yi tare da shi ko sallah yake ma ina son yi tare da shi ina da kuduri a cikin zuciyata in gamshi babana da ubangiji wannan kuduri yana ta kan girma cikin shekaruna baba ina da albarkar samun uba kamar ka ka bani duk abin da ɗa zai iya roka daga wurin babansa sai dai baba yana da roka guda ɗaya da zan yi zuwa gare ka menene wannan roko ɗana ina so ne in samu ilimi irin na zamani ina so in je makarantar arabic in kuma koya karatun kur'ani in ka yarda baba ina fata ba za ka hana ni ba akwai wani damuwa ne a'a baba Tom. wannan roko ya gamshe ni ɗana don haka za ka je bauchi ka fara makaranta da sheik ibrahim allah ya taimake ka salamarsa kuma ya bi da kai amin baba to sai ka je ka shirya ko to na gode ba na gode sanjuma baba na yi shekara uku a bauchi domin karatun kur'ani a gidan cek kuma wannan karatu ba ni kaɗai ba ne muna da yawa muna koyon jigajigan addinin musulunci na islama domin taimakon rayuwa mu na tafi gombe na yi shekara biyu domin in kara sanin islama a gombe ne na ƙara sanin fassara da bayani na kur'ani daga wurin sai na wuce mai duguri na yi shekara biyu domin in ƙara nazarin kur'ani a kafin in je zaria na riga na iya karatu da rubutu na arabic ba ka na je zaria na yi shekara ɗaya domin in ƙara karatun islama a daidai wannan lokaci ina da shekara 22 ne a wannan lokacin kuma ina neman hanya wanda zai taimake ni domin ya tura ni saudi arabia domin in kara ilimin kur'ani a daidai wannan lokacin ne kuma babana ya aika mani zuwa gida babana ya ga yi kyau in zauna a gida yayin da yana kokari shirya mani hanya zuwa makaranta a saudi arabia amma daga baya ya yi tunani ya ce yana da kyau ya yi mani aure kafin in tafi makaranta a wata ƙasa shi ya sa na dawo gida ban iya tafiya ba kuma da na dawo gida na yi shekara ɗaya daga wuri na koma ga sana'ata na makiyayi الرحيم مالك يوم الدين na zama liman da ladan a gidanmu wata rana na tafi kiwo na dawo mun yi sallar mangariba mun gama muna hira muna cin abinci babana yana da tunani ba riga na yi aure ba amma ni a zuciyana ina da tunani da cewa ya fi kyau in tafi makaranta islama a saudi arabia kafin in yi aure domin in kara sanin islama matan naka fa da aka yi maka kame ya za mu yi da su Baba ka so ne ba riga na aure ko ba. Kwarai kam, ba ikon Allah ke sa mutum ya aure ba. Kwarai ikon Allah ne. Yanzu ba kana shakan ikon Allah ba kuwa? A'a, baba, ina so in ƙara sonin Allah sosai, wannan shi ne son zuciyana. To, ba zan ga laifinka ba a wannan kudirin da ka ɗauka ɗana. amma saudiya tana da nisa warka kuma tana tsoro cewa in ka tafi ba za ka dawo ba za mu karasa bayani da safe ko? bayan da na yi mafarkin nan ban sake na yi barci ba na zauna a gado har gari ya waye na yi tunani da cewa in gaya ma babana amma wani tunani ya zo mani cewa kada in gaya mishi wace gari ban je kiwo ba na zauna a gida na huta da yamma mun yi sallan mangariba mun je ya shiga ɗakinsa domin ya yi barci ni ma na tashi na tafi ɗakina na je na yi barci nan da nan kuma sai na sake na yi mafarki na biyu ɗana me kake yi a nan? Ah, ba sani ba. In kai ka gida? na ina da na yi mafarki na biyu wannan mafarkin ban ji tsoro ba ban kuma yi zufa sosai kamar na farkon ba nan da nan tunani ya zo mani wane ne wannan mutum da yake cetona yake kokari kuma bayyana mani komai da komai nan da nan tunani ya zo mani in je in gaya ma babana na kuma tashi na je na bayyana ma babana kan wannan mafarki ya yi sauri ya mai da martani ka je ka shirya mu je wajen mai duba baba kana da goro eh ga goro gashi きだ yaron ka yana hannun mayu an kashe shi cikin kwana biyu kun yi sa'a da kun ka zo zan maganin su kagan wannan eh. za a shafa mishi a kai da dare kan yi bacci wannan kuma za a nika a yi mishi turare a daki kan yi bacci in allah yadda zai karya mahalkin ba zai sake dawo ba ba zai sake dawowa ba ko ba zai sake dawowa ba sam to to shi kenan shi kenan eh to mun gode kuje mun gode sanjima. an jima yawwa mun gode sanu yaro mun gode nake yin mafarki wanda irin mafarki kai mafarki zan shiga kato na mita aljanu suka fito mini eh, baba ɗayan haƙora da ah, wannan na sun tsaye shine ya ce in ba na tsallake rami ba zaki zai kashe ni zan tsallake kenan sai mutum ya farin kaya ya fita mutum mai farin kaya eh wanda ya taimake ni a wancan mafarki din sai maka me sai ya ce mini zan je gida ne sai na ce mishi eh sai ya ce ina so shi ya taimake ni na ce mishi eh sai ya miƙe kafan shi sai rami ya rufu sai ya kai ni gida da ya kai ni gida sai ya ce shi yana sona sai ya tafi to aljanun fa da sun gan shi sai sun bata ka je ka kwanta mafarki ya kare baba ina jin tsoro ya kana jin tsoron mafarki kuma ɗana baba wannan sha ƙarfin mafarki ka ci gaba da shafa maganin mai duban nan da safe ko in bai bari ba za mu wuce sokoto mu je mu nemi wani mai duba kuma kaji ka je ka kwanta a dare na biyu din ma na sake na yi mafarki bayan wannan kuma na ci gaba da mafarki a jere a jere har kwana shida a cikin waɗannan mafarkai da nake yi wannan mutum da ya sa farin kaya mai haske yana tsaye yana cetona a kowane hanya a hannun iblis a ƙarshen kowane mafarki yana yi magana da ni kamar yadda ya saba yana ce mani ina son ka ɗana ina son ka ɗana ina son ka daga wuri na gane da cewa wannan mafarkin da nake nan shi mutumin nan ne shi ne wanda ake ce da shi annabi isa wanda kirista suke ce da shi su almasihu daga wurin na yi mafarki na ƙarshe wanda shi ne mafarki na bakwai Thank you. kake karantawa ɗana ban iya ganewa ba kana so in taimake ka eh ina so Muhammad wannan littafi daga wurin ubangiji ya zo yana da maganar allah a cikinsa waɗannan ayoyi duk maganar allah ne ka zo gare ni kai yi mai wahala mai fama da kaya ni ko zan huttashe ka ka shiga bautata ka kuma koya a gare ni domin ni mai tawali'u ne marar girman kai za ka kuwa samu kwanciyar rai ka taɓa jin labarin hanya da gaskiya da rai? a taɓa je ba ni ne hanya ni ne gaskiya ni ne kuma rai ba mai zuwa wurin uba sai taurina kai waye ka sanna a matsayin annabi isa na zo ne in ka rai na har abada in ka karɓe ni ubangiji da mai ceto za ka zama ɗa ga Allah Allah yana da ‘ya'ya ne? ‘ya'yan Allah haifaffu ne daga wurin ruhu ba daga jiki ba kana ba da gaskiya ga Allah? eh na yadda da Allah ka ba da gaskiya a gare ni kuma a duniya kana da wahala amma ka yi farin ciki na yi nasara da duniya kana so ka karbe ni eh zan karbe ka bayan na tashi da sassafe na tsayar da shawara in tafi wani ƙauye na makwabtanmu in je in samu wani kirista mai suna jonathan domin in bayyana mashi damuwa na domin shi mutumin kirke na kuma amince da shi cikin zuciya na. jonathan ya saurari duk abin da na gaya mashi daga wurin sai ya tafi wajen wani mutum ma wa'azi yana bauchi wannan mutum jonathan ya zo da shi ya ajiye shi a ƙauyensu domin wannan mutum ya saba zuwa a ƙauyensu jonathan kowane lahadi a majami'insu domin ya masu wa'azi. Yawa fasto kamar yadda nake faɗi maka zan janzo da Muhammadu za mu zo mu same ka nan. Wani pastor? A ah, Jonathan. Na. Ka dawo? Eh. To sanda zuwa. Yawa. Sanda sanda. Ah, mun zo ne Muhammad ne. Abun ka Muhammad. Oh. Malam Muhammad barka da zuwa. Sannu pastor. Ah, Muhammad. Yawa. Barka ka da Eh. Barka ka da Jonathan abokin ka ya faɗa mani dukan mafarkan da kai Kuma zan yi farin ciki idan kai ka faɗa man da bakin ka Kwanar da gaske pastor ina su mafarki masu ban tsoro. wa'yansu mutane sun sa bakakin kaya suna tauzata ne a mafarki amma akwai wanda na yi mutum ya sa haifayen kaya hakan nan ya ce mani shine annabi isha shine hanya na gaskiya babu wani hanya sai shi kuma ya ce ni in karbe shi na faɗa ma mai wa'azi labarin da na gaya ma jonathan duka akan abubuwa da sun faru da ni a cikin mafarkai nan take mai wa'azi ya ce kada mu bata lokaci amma yadda in karɓi su ya zama mai cetona da ubangiji na a yanzu nan za ka yadda da gayyatan da ya maka a mafarkin nan cewa ka yi imani da shi ne idan ka yarda zan jagorance ka kuma wannan shine zai zama tushen salamarka ka ce ni muhammad ne muhammad na karbe isa na karbe isa ya zama ubangiji ya zama ubangiji na daga wurin sun bi da ni cikin addu'a mai sauki na tuba daga zunubaina na karbi yesu kristi ya zama mai cetona da ubangiji na nan take da na bude idanuna na samu farin ciki da salama wanda ban taba ji irinsa ba nan take kuma duk wani tsoro da fargaba ya fita cikin zuciyana sai salama da farin ciki kaɗai nake samu a cikin zuciyana nan take ruhun allah ya taba ni domin in je in bayyana ma iyayena abin da na samu wato alherin allah da ya yi mani cikin rayuwana yanzu ina mafarki rana ya zama krista <laughs> ɗana musulmi ya zama kafiri kai wani ya tashe ni ni ba zan zauna nan ba الله أكبر الله سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله bayan mako daya babana ya kira ni domin ya tambaye ni abin da ya faru da ni domin ya gane da cewa a cikin wannan kwanaki ina amfani da littafi mai tsarki ya kuma gane da cewa na watsar da zuwa masallaci babu wani abu makamancin wannan da ya taba faruwa a cikin wannan iyalinmu kuma ba zai sake faruwa ba yanzu ina baka zaɓi kashi biyu ka musunci yesu ko kuma ka bar wannan gidan har abada kai ne ubana kuma ina kaunanka ina kuma girmama ka ba zan taɓa aikata abun da zai ɓata maka zuciya ba sai dai kuma zan ci gaba da abun da na san shine gaskiya zan ci gaba da zama krista sai yesu ya zo ya nuna mini inda zan tafi bayan da babana ya gane cewa da gaske nake yi ya umarci dukkan mutanen gidanmu su watsar da ni daga wurin nan kwanaki suna karuwa har ya kai ga watanni masu yawa shi ka sha yanzu baba za ka bani guba in sha kai ka sha kawai na neman alfarma gurinka menene ka bari na yi addu'a a'a in za ka yi addu'a ka yi amma wannan bai shafe ni ba ka sha kawai ya annabi isa ina shan wannan guba saboda kai raina yana na a hannunka ka kwanta babana da yan wan duka sun tsaye da shawara da cewa in na mutu a ɗauki jikina a kai shi kogi a jefar da ni wanda ya kai sun tsaya suna duba ni suna jira su ga lokacin da zan mutu amma na shiga na ci gaba da barci na ba abin da ya same ni sai dai daga baya na farka na ji kamar zan yi amai na fita na je na yi amai dinan na sake na dawo na kwanta bina na ci gaba da barci na lamin lafiya ba abin da ya same ni washe gari da sassafe ni ne na farko da na tashi na je na gaida babana ganin haka babana ya bakin ciki da ban mutu ba nan da na ya je ya kai rahoto ga jama'ar musulmi domin a kama krista da sun sa ni nan take alkalin shari'a ya tsaye da shawara ya ce mafi alheri a kama ni a harbin da bindiga a kashe ni kowa da kowa na da labari yanzu aiko yadda aka yi da dana. bayan da ubana ya dawo a dare na ya tara taron iyali ya tsaye da shawara washe gari a kore ne ya kuma tabbatar da wani abu kai nake so ka je dajin nan ka tabbatar cewa ka tare shi kana je a tare shi a dajin nan ba daidai baba ka je ka zauna da mutanen da kake so amma ni kam ba za ka yi zama da ni ba har abada Ka tafi! Ka tafi! Ka bani wandon nan naka da takalmin. Ka tafi! sai na fadi a ƙasa ina jijiyawa kuma ina birgima a ƙasa saboda tsananin zafin da aka harbe ni a kifiya wannan ya kai ni ga kusan hankali na yana so ya ɓace bayan wannan sai na yi tunani a zuciya zuciyana ya kamata in cire wannan kifiya da yake a duwawuna domin akwai dafi a kifiya din domin in na bar shi zai kashe ni to ya na ga ya dace cewa in cire shi yayin da na cire shi din kenan ina kwance a ƙasa haka jini yana ta kan zuba sai allah ya kawo mani wani bawan allah daga ƙauyen su jonathan shi za shi farauta ne kuma yana kusa da eh, zai yi farauta kusa da gidanmu wannan mutum da ya gani dama yana da sane da wannan labari ya son al'amarin da yake faruwa tsakanina da iyayena da iyalinmu gabaki da wannan mutum ya yi kokari domin ya ɗauke ni ya kai ni babban hanya so lokacin da ya ɗauke ni sai ya kai ni babban hanya ya ajiye ni nan da nan da ya kawo ni babban hanya sai allah ya taimake mu ga wani mai mota ya ɗauke ni zuwa asibitin kudi wani asibiti mai suna rimi a wurin ne aka yi mani aiki kuma mutanen ƙauyen su jonathan krista su suka hada kuɗi suka zo suka biya kuɗin asibitin nan a wurin nan na jinya har tsawon wata ɗaya daga wurin kuma na tashi na koma ƙauyen su jonathan a wurin na shekara ɗaya da rabi a wurin ne kuma babana ya ji labari na inda nake daga wurin ya ɗauki wannan labari ya kai a kotun shari'a haka na yi wata shida a kurkuku daga wurin a wata na bakwai aka haɗa ni da ɗan sana domin ya kai ni gidanmu nan da nan da na dawo daga gida babana ya tara mutanen ƙauyenmu ga baki da yake su rike ni yadda ya kamata su lura da ni domin in iya mancewa da wannan addinin kiristanci kuma ya yi alkawari ya ɗauki shanu guda ɗari na ya mayar man da su ya kuma yi mani alkawari zai aure mani mata uku don haka sai in mance da abubuwa da sun riga sun faru a da bayan na dawo na yi wata bakwai ina kiwo mutanen gidanmu duka suna gani babu wata damuwa babu wata matsala cikin rayuwana amma ni a tunanina na gane da cewa ban gaskiya na yana mutuwa da shike babana da iyalinmu baki daya suna so su raba da ubangiji na sai na gane da cewa ba riga na tsayar da shawarar da akan abin da zai yi ka shigo na lafiya sannu ka zauna can yana so yin magana da kai game da mata da zaka aura na riga na gama sirin komai baba ina godiya ga abun da kai mini a rayuwana amma ina da wata bukata wanda ina so kai mini faɗi bukatanka zan yi maka baba zan gaya maka amma wannan bukata yesu ne kawai zai iya biya mini menene yesu zai baka da ba zan iya baka ba ka faɗi guda ɗaya baba za ka iya bani rai madawwami a'a ba zan iya ba ba batun da ba za ka iya bani rai madawami ba ba yanda za a yi in bar yesu almasihu bayan na bar gidan ubana na tafi jos domin yi rayuwa a jos na shekara biyu a wannan lokacin ba na bukatar sa da wani wana kuma ba na bukata yi ma'amala da su amma daga baya sai ga sako ya zo mani babana yana bukata ya gani domin baya da lafiya na kwanciya asibiti ka aiko a nemo ni kai mun gafara ɗana yi maka gafara baba na yi maka laifi da yawa a cikin rashin sani kuma ka shiru baba an na riga na maka gafara tuntun. amma ban taɓa roƙon gafara a wajenka ba littafi mai tsarki ya umarce mu mu yi gafara karke wannan allah naka da karfe ɗana zai iya zama ka. haka ne zai karɓe ni bayan dukkan zunubaina ai allah shi mai ƙauna ne abu guda ɗaya kawai ke bukata nawa zai karba a'a kyauta ne baba wata irin kyauta ne wannan kyauta ne ta Yesu almasihu ka karbe shi ya zama mai cetonka za ya baka rai madawami za ka karbi wannan kyauta baba na so irin wannan kyauta. baba bari mu yi addu'a faɗi wannan bayana ya yesu almasihu ya yesu almasihu na zo gabanka ka yafe mini zunubaina na zo wajenka ka yafe min ka zama ubangiji na da mai ke tuna na son ka zama ubangiji na da mai ceto tuna amin bari addu'a don ka samu warkarwa ɗana me zai hana baba allah ne mai warkar da mu ba na son warke ɗana yanzu a shirye nike domin in tafi in samu yesu gama wannan addu'a bayan awa uku babana ya mutu bayan mutuwanta kuma yana cike da salama da kwanciyar hankali da farin ciki babana ya san inda zai tafi kuma kamar yana tare da yayi su almasihu wannan saduwanmu da babanmu ya sa cikin shekarun da abubuwa da sun faru da mu ubangiji ya shafe su kai fa abokina kana shirye domin ubangiji ya shafe zunubanka jama'ar allah allah fa mai ta'aziyya ne mai bege ne mai aminci ne gaskiya mai adalci ne allah shine hanya shine kuma gaskiya shine kuma kadai ake samun rai na har abada zuwa gare shi don haka sai ka shirya ka tuba ka karbe shi ya zama mai cetonka da ubangijinka kana shirye dan wana a wannan lokaci ka tuba ka karbe shi ya zama mai cetonka da ubangijinka yana shirye yana kuma ka sai ka kira shi a wannan lokaci zai biya maka bukatanka zai sa ka yi nasara cikin rayuwarka.